Hmm. wannan shi ne ma abubuwan da suka fi aka fi lura da su idan mace tana ta rasa al'ada so kuma wata in tana so ta dawo kuma ko family planning aka kammala to lokacin da mace ta yi al'ada to a lokacin take tunanin yauwa yanzu fa ta san tana da kwai na haihuwa na halitta kuma ta san jikinta yana kula da tafiyar kwannan lokacin da za a halicce shi lokacin da zai zama ba a samu eh, spam da zai sa a fertilizing din shi ba har kwannan ya lalace ya biyo ta al'ada ya zama ya fita daga jikinta sai kuma a sake halittar wani so idan kina fama da rashin zuwan jinin al'ada idan na family planning ya kamata a din mu domin a samu magani idan kuma ba na family planning bane ba haka kawai kike jin wannan rashin zuwan jinin shi ko rashin ɗaukewan shi ko irin wannan so in Allah ya daga wannan hanyar da mace za ta iya amfani da su akwai ƴaƴan ɓaure ɓaure pigs tin ko tin da larabci da kuma turanci ake ce musu pig da hausa kuma muke cewa ƴaƴan bishiyar ɓaure su suna da tasiri wajen magance wannan matsala ɗin ake iya samun shi in kin same shi a garin shi sai kina tafasa cokali ɗaya kina sha a shayi da safe cokali ɗaya a shayi da yamma haka za ki na sha kullum kullum kullum kullum kiga in Allah da al'ada ki za ki ga ta dawo kuma ta zauna akalla ki kama kwana goma sati ɗaya zuwa kwana goma ko sati biyu kina sha kiga in Allah da za ki ga al'ada ki ta canza ta dawo normal cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mutum gyara mata domin samun sababbin shirye shiga mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo ya bari ku muna roƙo da ku danna mana alamar like 你估计买来你就没有了。